gaskiyar da ba a da iko a zartar da ita gwamma kada a faɗe ta mai neman duniya da mai neman lahira kamar mai sana'ar jima da mai sayar da turare ne mai sana'ar jima yana son mai sayar da turare ya kusance shi don ya rika jin kamshi mai sayar da turare kuwa baya kaunar ya zo kusa da mai sana'ar jima don warin sana'arsa komai yawar dukiyar wanda ake bi bashi bashi da kwanciyar hankali wanda bai yi sata ba baya fargaba in ya ga mabiya sawo ba kamar mutum uku a duniya na farko wanda ya soka sa'ar da kowa ya kika na biyu wanda ya baka sa'ar da kowa ya hana ka na uku wanda ya zo maka sa'ar da kowa ya guje ka